de la FADA, assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien de Hangan chaque week-end pour cette émission jeune que vous présente le studio Kalangu. J'espère de tout cœur que vous allez bien partout, vous nous recevez dans les huit régions du Niger. Je suis Samira Wafi pour la présentation de ce soir et le thème d'aujourd'hui porte sur les jeunes femmes en situation d'handicap, comment elles s'en sortent et quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent dans leur métier. Aujourd'hui, nombreuses sont les femmes nigériennes en situation de handicap qui mènent des petites activités génératrices de revenus afin de tirer leur épingle du jeu. Les amis, euh, comme vous le savez, des programmes du studio Kalangu le Niger est un pays où la mendicité gangrène les centres urbains. Malgré leur handicap, de nombreuses personnes se forment et travaillent pour gagner dignement leur vie, comme toute personne normale. Justement, pour en parler, nous sommes présentement à la foire inclusive des femmes handicapées. Mana qui sont locomotrices du Niger euh, qui se tiennent depuis lundi 9 mai 2022. Cette exposition enregistre la participation des femmes en situation d'handicap venues de toutes les régions du Niger. Au total, c'est 46 stands qui sont érigés, dont 3 par région et 5 par commune de la capitale de Niamey. La foire est organisée par l'association des personnes handicapées locomotrices pour promouvoir le savoir-faire des jeunes femmes en situation de handicap. Elle entre dans le cadre des préparatifs de la journée nationale des droits de la femme nigérienne célébrée le 13 mai. Et oui, euh, à cette foire, nous avons de l'ensemble, des sacs, des bijoux, du savon liquide, des draps et bien d'autres articles confectionnés dont elles vont nous en parler euh, tout à l'heure pour parler jeunes femmes handicapées locomotrices elles-mêmes. Dans la fada de ce dimanche, euh, au siège de la Fédération des personnes handicapées au quartier Bandabari de Niamey, nous allons voir quelles sont les différentes euh, activités génératrices de revenus qu'exercent les femmes handicapées, pourquoi exercent-elles ces activités, quelles sont les principales difficultés que les personnes en situation de handicap rencontrent dans leur activité, comment faciliter l'écoulement de leurs produits. Eh bien les amis, la réponse à ces questions et bien d'autres, c'est dans un instant avec nos invités du jour sur la FADA. Surtout n'oubliez pas, tout ça, la FADA, c'est de la chronique, de la musique, une rubrique hein, et tout ça là en 35 minutes. Top, c'est parti Chers amis, comme vous le savez, aujourd'hui nous avons nos chaises et notre terre à la foire inclusive des femmes euh, handicapées locomotrices du Niger. Pour en parler, nous avons comme invité Fatih Hamidou qui est de la région de Niamey, précisément de la commune 1, Aïcha Toussaydou de la région de Dosso, Mariam Boubakar de la commune 1 de Niamey également et Madina Maazou de la région de Tilaberi. wokubeni Aïk Sintin de Hayan Sintina, euh, Aïk Sintin de Aran, Madina Maazou. e eh, ifokti aran goyo kan aran gace matikin mono aran gace da iro aiwo dai aigo dai kaci irgate transformation agroalimentaire wali zai irgi barbare dimdimi irgate da geyen irgate basiyen irgate labduriyen tomat fresh irga transforme ga yeti tomat concentré irgate le jus sec jus sec de bicep bicep o jus koga kan dintun agungisa shera ni ga bar harora ni maha et le jus sec aussi du citron plus le gingembre irgite wodin irgite ifonigine la farine fortifiée kan igite zankai se koko a zanka na gumo ya la farine de moringa aussi bundu ham no kan irgite inga mo kan zanka malmitriye igadan ni sai kokora iga han tabarkalla masha Allah wari zai barbar goyo dai nirgite irgu wana irgu gate ka dai masala dai ka ci ne rando ilga ka masala ido haka insha Allah hali ban irin wannan kun sigiro aran mo bin dai eh, Aishatu Saidu ifok ta aran goyo ka karan gace matikin mono aran gace da to assalamu alaikum irgo dai kati damsi damsi dai no irga irga transformi irga te gi irga te tiga dige irga te kuli kuli irga te luga o irga te kwai kuchuru yango na kirga te irga te produit cosmétique irga te savon liquide ngerektirmashallah aha mobinde eh, mariam boubacar ir goye kay irga te lalle iga bagumo zama irwo irwo irwo way bara ino way bara yang ko nuno go goye te ir goye iga ba ir goye kala kay gihin ga kabinse irga te bijou sanga hangu kor bayda bag da gourmet kan irgi fabrique da yo biri yo no irga teda foi mo gon kan haw hillino irgi teda foi mo gon kan botogo fallon ko ingono irgi teda sheno da hankorba da gurmeto ikulu sangir wo way baray talamai do haray dai nirgo ga haudan dir yega ka koi ne hal ho irman dir nyan zankai ga zankai mo irye koi gi wana fore gine i dondon irga te ise motai zayan irga te da porporay zayan irmi ye kamo wai hi geiga irge ingai mo irteis irgteise sakyan irgteise pochetiyan irgteise safun yan borai ganyu maida da da safun likid yankan ga futu su hal honga ka son ko ne da sakai kayan ole zari kul nim koy habu ni digi so bay nim ledo wone dai nim furu nim ledo wone dai nim furu irin sakai prepare kan Dabora na sambu gihim gite bora se si mwa set mwa din ye kani gi nyum de no ni mi repase ni min har yendi dun go ko habun gini haywa ni bagaze kul kan ni ko gida ni gi da ngara irni prepare wai barai se nga mo irga ba ila kale mi ye kawo di yanga hare abu da ne adin ga fati aigu toni do harai manga ko ne macikin gano agan nagan goye wo kan maryama ci matkin nagan ni don don maino nagan don don nan dinda wallahi barai kan nir don don andi iga ba zama goi ma duma nir dondon irna kar tas nir na dondon e kai fori gina zaidin mo borfono nir dondon ngande kango goi nije tekka ago goi mizi inguno nir dondon ngande da kai fori gina zaidin filik tox mi da birge idini inguno irgu sabai dumbu dumbu de sizo gu sabai ga motay mota izan da paparai yan da velo yan da moto ga yare na guri zai nirgi te da safin liki dai da dagai da garin da tapioca da gwam da kwankwanta hamnai ikun nirgiti roga nirga te a bori dai na to iforti avantage karan gogudu aran wani goyowa ga zakaran da sintin aran dondon kahun kuna to wallahi irdo avantage ma ba bora nir bai kan irgo goyo duma tem boda avantage no oh, irgo irgo yayi wakai borai ni bai amma ir problem mu dai kiti borai muka ga dai yangai te zama wallahi irna goyyanti mhm. abogu dona eh madina ifo ta avantage karando aga wani goyo wora aga na sintin ka kuna wallahi na du ir wani goyo wora a gaba zama hunkunu babar mu taidai dai ni bon se ganwa na fafono Ni mu te hunkuni ga te ni yezi zase na fofono nigi te mo ga nera ga duni kai na fofono na fa bero mo ir mo kan da ir kan baga ka sinai labo kine yango ga an bumbo na fofono hunkuna kirga wani wodin su ko ga kan busallan yezi fo bon kanan yezi ta te ir se dinne wata kulini go yezi bon ta se tai se tai sai an fo kuli ga farganda ni amma hal nigi wani go ni bon sai nigi te ni mu nera ni min bon na fa min ba ko na fa min famiyo na fa oh abori aishatu saidu tu nous vient de la région de Dosso ni mo binde bagma yen fo duminote ni ba funa gaza kan ni ngoye wo don don dam so karan ga bag bag e ga hayo bag ma yefo dumino ni wondi ni ba funa ga wallahi ay ba funa a bar mai gumu man tay hinno na ba kele wana zaman kun borai kai yen go fonde bonga ga barkar mhm. irni kendi ka dam si godin Mm. Chers amis de la FADA, nous allons faire une petite pause pour écouter Mr. Dandy pour savoir avec qui il a causé cette semaine et on revient juste après. Surtout à la FADA, l'ingénieur Idriss Lawali Abdou s'exprime vous rappelez certainement de Idriss Lawali Abdou, concepteur de l'application Karatou Postbac, ex-président de l'association des Nigérians de Toulouse. Vous vous rappelez de l'émission Franco Aoussa. Nous avions parlé de la culture nigérienne vendue à l'extérieur en France à Toulouse par ces jeunes Nigériens. À travers bien évidemment la journée culturel des Nigériens de Toulouse. Ils ont fait la promotion, ils ont fait venir des artistes nigériens, ils ont vendu les couleurs nationales. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une application, une application conçue par ce jeune ingénieur nigérien. Alors aujourd'hui, il a une contribution à apporter au monde du scolaire. Il a conçu une application pour vous, jeunes, scolaire. Aujourd'hui, c'est de cette application que nous allons parler sur cette émission. Tout ce que vous voulez savoir sur KPB, c'est tout de suite maintenant. S'orienter dans le monde scolaire, c'est rechercher Karatou Postbok. Et dire ça, je te souhaite la bienvenue sur cette émission. Comment tu vas Tu pètes la forme Ouais, Dondi, je vais très bien. Et toi Ouais, ça va bien. <laughs> Bien protégé, la pandémie continue toujours, euh, n'est-ce pas, à circuler dans le monde entier. Parlons de, cette application pour permettre au monde scolaire de se retrouver à travers justement l'émission Tous à la Oui, oui, euh, comme tu l'as dit, Dondi, euh, très bientôt, on va se retrouver justement quand je dis on, c'est surtout les scolaires. Mhm. Euh, donc, euh, à, la maison, peut-être à s'ennuyer, à ne pas savoir quoi faire. Mhm. Donc j'ai une très bonne nouvelle pour vous, euh, pour tous ceux qui, sont au lycée ou les étudiants. Mhm. Donc vous pouvez aller télécharger Karatu Postback qui est disponible sur Play Store pour ceux qui ont Android et Apple Store pour ceux qui ont iOS. Donc euh, l'application va aider euh, ces jeunes en tout cas à trouver les, informations qu'il faut dans leur euh, parcours d'orientation scolaire. Donc pour le monde, on va dire euh, les études supérieures. Mhm. Donc euh, l'application vous aidera euh, de façon concrète à trouver les informations sur les choix de filière mhm. qu'il vous faut en fonction de vos compétences, de vos capacités, mais aussi elle vous permettra de vous inspirer de parcours inspirants de jeunes qui ont étudié un peu partout dans le monde. Donc on peut donner comme exemple le parcours de Fajimena, qui est aujourd'hui la première Nigérienne à la NASA donc euh, qui va vous inspirer. Elle vous expliquera pourquoi elle a fait euh, ses études du coup d'hydrologue mm-hmm. et qu'est-ce qui l'a amené euh, à arriver à la NASA aujourd'hui. Et vous pouvez aussi avoir des informations sur les procédures d'inscription un peu partout dans le monde. Dans le monde, parce que ben, il faut dire que l'application oriente. C'est ça. On a généralement des problèmes. On veut aller étudier à l'extérieur. Ben des phases compliqué. Alors, il suffit de télécharger l'application pour avoir toutes ces informations, c'est ça Oui. L'essentiel pour nous, donc du coup, c'est de donner les voies et moyens pour permettre aux jeunes, puisque nous sommes pratiquement à la fin donc, de cette rubrique, donner eh bien évidemment euh, un moyen aux jeunes d'aller télécharger cette application et la suite, ce serait sur l'application. Comment avoir KPB Abdou. KPB, comme je l'ai dit, eh. c'est aller sur Play Store quand vous avez euh, Android ou bien aller sur Apple Store si vous avez un iOS et l'application est 100% gratuite. Vous n'avez qu'à l'utiliser et vous faire plaisir, comme on dit. Idrissa, un message très fort à l'endroit du monde scolaire, à l'endroit des jeunes scolaires qui écoutent et regardent cette euh, émission. Idriss Lavaliabou... il faut sauver l'année, quelles que soient les difficultés. Alors, un message de fin pour que nos camarades euh, élèves et étudiants puissent donc se retrouver à travers cette émission, pour que cette année soit l'année de leur année. Un message de fin. Donc, comme on le dit euh, dans le jargon, gardez la pêche, soyez motivés. Et n'hésitez pas à prendre le pouvoir sur votre avenir. Et n'hésitez pas à aller consulter Karate Postdoc, qu'elle vous y aidera. Et comme on le dit aussi souvent, tout un chacun de nous a un talent. Ce qui est un devoir pour vous, c'est d'investir du temps pour le chercher et de le valoriser des petits jubots s'en va à l'école en portant son sac posé sur le pôle. Il savait travailler, on lui donnait des bonbons et un bouquet de fleurs. C'était l'émission. Tous voilà. De retour sur notre émission, chers amis, comme je vous l'avais dit tantôt, aujourd'hui nous sommes au siège de la Fédération des personnes en situation de handicap. Le, le thème du jour, c'est les femmes en situation d'handicap. Quelles sont leurs activités et quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent Et le débat se poursuit notamment avec Fatih Amidou de la région de Niamey, précisément de la commune 1, Aïchatou Seydou de la région de Diva. Mariam Boubakar, qui nous vient aussi de la commune 1 et Madina Azou de la région de Tilaberi. Ma seconde question, euh, dites-nous qu'est-ce qui bloque euh, vos activités, votre activité, euh, vous qui êtes en situation de handicap. Euh, je commence avec toi. to wallahi hankan gogir wana goyay bulo ke de kati hunkuna neran do janga neran do janga de no goga bulo ke zama hunkuna ni goga harte asik de ni be han fo kadre suru bino manti irkoitam niga harite aside ay sibay kan sai irgo lebante hambagar irgine mo igogi sambu lebantano zama hun kun gine kan nite kai nere yamma ga isiga kaga dai kan sai nigo lebante ya dinga irwa wadin dai nirga dan irborra irgine irgina mo igoga considere danga irgina mo lebante yanno neran do jenga dai kaci buro kajo an mo binde aisha irin mun gwada asile men problem mun gwada ne ran dodai no zama son bore en koi eh, mission so amma giyo irgon nan kan igi ka amma isu ko irdo iga koy ka giye dai nan gufo nan ka igdo me ya dinga mu do irdo no himande im ka ka giye sambu im du kama ka ni ri an encourager mi isa tiyari giye gurse ga gisi tiga diga gurse im koi habora ka dai kodin nga dai ka katira iri ipron bir ay ma nin da fati agan wonya mai nagan go agan bumbo agan godi masalai wo kan ga godi region era wallahi ir bumbo ir go gidi masalai ne ran do jangawo nga dai no zama irwo hunkun zaro har dai don matkancin irin goyi wo don don da da gabi ingano du goyi kun da fo kulu zamir goye ig bagumo ir goye ir godi ba ir gwamnatora ir jinayengo ir seka ig muradun dai no niji don da ba ir gwamnati bo ila sabu ir goye wara waka ingai ga ingai ga no dini imka imne ha wone o indika pai no ir ba ir mu gaksi nei bon ingai mu imduguma ka ni goye te kulim sa sabu non kulu imka im sambu ir wone im koy gite nidi don dir wo ir du wadini ba bore kay go koy goy e tara wal kayan gonda handu banan dai do ir bumboda ir ga makani ga zamdi go ka girgoye sam su su bai kulu wal kul mwa par mwa kuli ka im komande irdo savon im konda non ga kai koy ware zaban im ka sam bugare fiwo kai im kondai ni godi sakai wa ekoli zai sakai wa kan irgite ekoli zai igna fandai ni di kagi sambu di turu shaida haya kulu igi sambu irgi di kalimu koiga hayo kartabul karton karton foyen teg su bai zaman zaman e kwali zai jiri fu asara kan sa asto ba jiri a foyen turu ma a foyen en a foyen zaro kan ni tembo no irgi di kul turu me irwo irwo ne garanti si mo no irne irno yisi im ka im fongir ga im im la sabu irbon matikano igi te im kagir jinai sambu wakan ikwai zaban no wala ba ikwai demi tarif no haikan no kul irwo im ka dai im fungir ga dai irgo im ka gi sambir wallahi irwo irma ne im nur no irma ne imir no haikulu im ka dai di go dai wallahi kunir sa hamburu nimo bin fatini wana awan sanno tonton zama go gwamnato go gina ira safu likid yawo ki gai birai tusun da odi javela ki go goida ngai birai ra irgo go ce en tonan du gwamnato do hali koi ga dai borai do tarai im kaga dai irga irwo su ba imir no nuru irwo go ba dai imir gina dai kan gana ir kelle bantai kan yango feru jaibon im digu don don ka bi ateliera mu goi amma irin bo kan go ateliera isi gir an kuraje da haikulu yan ga babora ka jiru foyin ka ne he borai wo isi gudu ne randa yugo ya ibirarai ga ta sai et e e e eh bien, le Niger a consacré euh, le principe euh, de non-discrimination à travers l'article 22 de la Constitution du 25 novembre 2010 qui stipule que l'État veille à éliminer à discrimination. Fin que fin que way bogai da kan ga lebugo jagai gama ga matkin no agandi luwa wa application wa. boga appliquer wali siga appliquer luwa wo application wa irsine siga appliquer irsine igoga appliquer igoga appliquer mais pas à 100% zama digoga appliquer à 100% don manciya kinno don irdu changement oh to ek egye kan do hagai kan manti ginai kan bore si de ngo do kan bore si ka di ginai isi gide ba aran atelier ateliera iforti hayo sandai karan goga di koyin wadin banda sanda kan irgo di wodi yan banda irgo kan manti ginai kan igu ka ga hayo sandai kan yan irgo di wodi yara ni di igo ga sambu formateur yan yan kan ga dondon andi irgi di in pro aina projet yan ka in kunda yan ka kan yan dondongan di koyin no igo ga sambu son dondongandi din kan igoga sambu irra di sambu irwo ir endi kapai jama gona kay iman koy lokol iman mhm. koy lokol iman cew to kan iman cew din ya dinga igoyo din kan idondon irga ba im koy im fongiga luwa dini im duga sa saban di ora ir godi go koy bor yan sambu igne bor im ko ninga tire im depose imi sambu im koy dondongandi ir goyono ir go wana ir hin dondongandi ibo ya dinga imir ginai dai imir ga sambi ramo warai kai wani goyi mi sambi mi dan feri se non goyan kai ya igzan kai don dizan kai kai ka lokol gini ini tan isi da goyi kulu mhm. goy bobu gon kan di wani ira agina fa to madina da an kan ton ton yurgo hangani sai to mare mu san nobon ai gonda tontani kaina danga sohon matkan aki ane irle banta bobu gono kan ba kirman koy lokol irga wani ka bagoi hun gwamnati hali ga ba formater nidi iga koy ga sambu i formater ayar im imko ka formation no borai se ke yan kirgite gwamnati se hunkuna ba kan irman kyau diplom si ise i gwandin gai wani attestation de formation ai hali ga bol sambu i makwai dan de centre de formation cfm mm. u centre de formation professionnel i mi sambu comme des encadreurs i maka i recruter irga irmo irmo ko te formateur de formatrice ya mhm, mhm, mhm. atelier ga amma hunkun kan se ni man kyau ya dinga blocage no ni se merci Alors, euh, suite à cela, à cette requête, nous allons faire euh, une pause musicale et on revient euh, juste après. Actuellement, nous sommes avec Moustoukur qui est chanteur lui aussi handicapé, mais qui s'en sort très bien dans sa musique et c'est un grand chanteur. Comme il est là actuellement, nous allons lui passer le micro. Il va nous faire cette pause musicale ici même avec nos invités et on revient juste après. iyaka emata iyaka samari nagangara nagangara tudunna na farmasi gaban silma so ni yawa sai ga fati doguwa fatuma dara fatuma dara fati ga kyau fati ga fatiga baya fatiga idanuwa wayo kaina wayo kaina sai fatuma madara ke amini fati doguwa ke masoyiyata fatitin ya kizuci ata hankali ya kontaa fatuma dara ke <laughs> fatuma hanna fatuma tawa iya ki fatuma dara iya fatuma hanna iya fatuma tawa da dadi da kiwo Merci beaucoup. C'est bon Chers auditeurs, j'espère de tout cœur que ce live vous a plu. On se retrouve, comme je vous l'ai dit. Nous sommes encore de retour dans notre émission sous le thème euh, Les jeunes femmes en situation de handicap. Euh, quelles sont leurs activités et quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent Comment y faire face Alors, euh, Fatih, je vais commencer avec toi. Selon vous, euh, comment écouler les produits fabriqués par les jeunes femmes en situation de handicap matkin no ite euh, ginga gina nera to aiwa kai matakan ai di kan gina ite fatir kan bayra komi ga bai kan irgo gina ite di te gina duma muradu imir ceci imir gina dai ga koyin gai murada ite da da savon liki dai no da garai no de darano da sakai no haya kulkan irgiti da mantiya da ka gina fatir kan to fati aran diyan ga aran da formation bukata kan gana aran gina imi bai internet to bon kan gana nan kulkan na rango aran na gani me raina internet to bon gine ne ya kan da bora hantu magan se internet to bon platform bon sadin da aran ce cin moto ko hinno aran ma no gina dabba bada to no din bora kan ni gina da ingu no ga bana ku so nogo sin sindi wadi yandun bukata wallahi ir gonda bukata ma ir sindi wadi wadi ir sindi wadi na ma ir gonda bukata wallahi gwanda wadan bukata digi hinga ta sai waka wallahi gwanda bukata abogi na eh madina ni yango ga matki ni gite agan gine wo kagan goge te in fata kan kan bega shuktu agan kan goge juyan e ga kan ga mogo so matkan kan irgite de kati irwo irga ba imoborai sensibilize imoborai no formation matkan kan igite iminga gine talla internet taibo mhm. o oh, hayo famo ai gaba no Iri wani gini borai gwamnato mhm. imkin gano marshe iri wani borai kan ga lebugo mhm. imkin girno marshe mhm. zamir bumbo nigerian no danga bara kulu ba kan ir lebu ir nigerian tara gono zam gwamnati goga no marshe borai se borai kan se agogo no marshe mo asiga no ir borai kan lebu se asigir no marshe da waza pobon bon koy ne gine talle ngo bon imir no formation wodun wodun bon matkirgite ir mir gine talla waza pobon bon par internet Oh. ir sabon liki da inga ne ya hunkun da gwamnati goga sabon liki loktar kwara ai wata kul ni gogoida odi javel wata kul ni gogoida hadda serper he ir gonda bare kanga wani serper te ya serper mo service kul no da serper ya dinga da buluzan ga idin kigi itilize. hunkun hal gwamnati nan kai ka ba sai ga kasine wallahi gine da isko gide tare igan marsha da ino irse no bare mu gina ta ima libre ise wadin da kici ga na biro kan gwamnati himamu ta irse gina kan igoga da ago irse imu kakadai a ba imu kai ga komande tarai ina irma nan barkar yan irwo hunkuna tabarkalla lama sha Allah mm. wallahi hunkun ba aran di barko fanda bo barkar ko fanda bo han bagar dotti gi dotti gaidin wallahi irbore kan ga lebu go ibobu hunkuni ima inga bandori igoga kai ka gwai ya ga ina irma nan barkar irna barkar yan wonan irka irgo ga ginai yantai isi ga kaga ginai dai ya dinga ifo no iga ba irma tai koi ne ni ne bora mana bora nan bora ka goro agogo gina tai a himan da ni mu ko ka gina dai me wala mm-hmm. e din man ko ka gina dai ifo no ne koi ni bora mu tai ya dinga bora ga yake ye barkar yango ga me zama di kan wadi no ka ci da gonai bero a ni kwa gafo fanda ba num zumbun din zugulo o me an mo binda ashe to an kan godo sarai sandai fo dum no akan godi kwa ne matkin no akan wa akan diyan ga ihim gate akan jine mu do fataran kan baya to sanda dai kai go ga diri wanga dai no haye eh bore kai ga koi ka seminar ite service chefai ngai mbono gingai borai gane daran tun gidai yan irgonda boren kan kan ganera zai ga te igane ga a par mu mantirfa. fa igwanda bore yan wani bora chef chef de service mhm. nga no ko ka gioda ya mi ka ka nera bare sai kudu benefit ir wana gogi to di mo mahimanda ya dinga le banta gwanda gine le banta aran kan go biro yan raga goro aran no goni ga yake ci ka ye ko tonto irwo gono wo kan go ga mi ngwari ke kyar mi ganje mi ngwaru ya dinga awdi amanti maryama ni wondi yan woga matkin se dani himgite in banda sandai wo kul karan gogdi pour que agamo imagan considérer mais les personnes normales que vous êtes puki haya kulun ba agan bai kan wallahi ko mex dai na gote agan goga te igoga dai haya kul gote to ayo aidi yan waga mata kan himge te irmu dugu te e galite ni ji irgwai wo kan kul kan igu muradun da ni di dir samu ir safuno do hare hospital maternity hai non gai kulu ingani igu muradun dai goyai do kulu igi muradun dai ya dinga son da ir wani jirborai bun bono do kadan ici ine kan aran di savul liki do kan borai kan gonde lebu go gate mhm. ya dinga aran mu koi ido aran mu koi ha komi ne ra komi kul do hospital no komi gon kan aga manu im koi no di im sambu sai eh, maternity rano komina i igon ka igmanu im koy no din im sambu ise ba dai handu kuli igi soba igi sambu sambu no nongu ka nongu yang nidi daga no di hare bore kenga safuno goyo tenga yo imurado tino awala di igi sambu dra de liye din kan igi daro hospital dare bon da bulu zonga kan igi dambore kan operation te ise do fulai zaidini da ba vete da haya me ame kul ig muradu da ikul no irgan wana inir don no ngandi dai de bin follo irgo wane irgite ya dinga wadi yankulu lokaci kulka ig babar yan im contacte handicapé ir wan association gono ir president ay gono za ini ce ici dimma ya cinin gai ba wasu wasu bon iga labaro karga sayir kuldo dini labaro karga sa irdo sa din da burai kul gite i gidan dan cara sa da burai gite im konda ise i lokacho si bisa i murado gite arandi wadin ban mo ko ine kai irga bamu so kai ine irin barkar yan wona lalle yan wo irwo ire ka fa irna nan irna nan so a igano gomba cindi ni di irna goye wo kulka irci irni kab kab kai kayan lokoli i gono irse ka imi komande irga da irwan kayai registra ikulu irgite kalimbori djs igimama cimbo matkanno irniteda hay wokul imkagi komande irga wallahi dinite ir sero alhamdulillahi inirtemo irg dd banga kaga de igo kagir ginai dai to irwo ir egalita atino anode bi irgogiri challe bantai kayensu wani goi irgogi chandi gamanandi iri irgogi dondongandi goi to nibumbo kanno goyo dondoni wana ni man koy arajin ga bori matano bora kan ni don ngan dinda si gudu na fa dinga ni ni na ba ga bi kan ga bo fo ce am kan ma don don ni kan de ngi mo an don don ni da kul go non go follon kara mhm. fo mi yim teri se mat kan ngana irma irma de place ka in fo mi borom nim sosoro ni min ko ci anon ngo mo ino bora ka cen di ka am sosoro amano o oh, mhm. inga ganu murado gate irwo cembero kulu ir siga te dai kalir gin borai ga ni di ba fuwaro kan irna organize so halfon ir gubatu ir madi ir wani labu koyo bun bon am ka dai am windi son nan go wali iko i wan wai barai ikul im ka im ka dai son saki zu fallan di di borberi fallon dai an cutting ga to sa ko di adu valer no abor kul gice cinga ma dai gidan mm. ko sheti zu fallon di di borberi fallan ga go sorku adu valer no don ki yadin ga irga ba imir ginai no valer in gai dindi nir ginai dai walla ir ginai gudu valer ce ngo dai no akan ai bayin to nan fatini mo binde ni diyo ga matini him gite in banda difficulty wo kulu to wallahi mataka in him gite wo ngi dai no ir nyai zo maryamu ana kulci wallahi ir ginai wo sufunir kan bayra da man dai gwamnati wani wani kan badan irsi wallahi irgi ne sunir kan ba bar mu jina te mu ni manir nan gwata amma ni jina te kalam ten si handu margeri bu kusini sara aman te wallahi ne gani man dai ita gigite o aman te wallahi oh, no binde madina e eh, man ni dio ga matine him gite im dugu banda difficulty wo men dame ai di yanga mat kan igite im du irgine wo maduga fatta irkan bara gwamnato mutun ga fatta tarai im fatta ga ka tare kirginai dai im ka girginai dai zam di man ka inga kan tigin borai banda borai sika me za idi gin borai fatta ga ka irdo ika igogir girgine dai banda borai mo ga kaga dai wadin banda hunkuna ir wani borai kan gwanda lebura rigore jangai me amera ir gaba hunkuna president kulkan karun hinobo da waka yango hinobo sohon ima Tiraka kan hunkuna ginai kan iga bukatan dai service kulga da loktor no he service kulga dai niger service kul gine kul ki ga bukatan dai gwamnati matiraka ka kan region kulu gouverneur ingai region wura ima koi boray kan ga lebu go im ko gine dai wodun hali ni ta irse inir ga ka sine ga ka sine bambata di sambu nyamai ni di nyamai guvernero nyamai ginai ki ga bukatan dai service ora im ka ga dai ir boray kan gonda lebu ga di sambu aga da siyadin en si de suite hali go ga ta irse yadin inir ga ka sine gumo to madina eh ifauti agance yango futa ga kan gingai bondan barkariyan bakan sai lebu kai fogi ga igi in koy ga murada fote im dugin ga murada feri amma igo barkar ifo ti ce ngo karanga to tonan didi wallahi ke ngo kirgo te furta ge kan go koy ga barkar yante irgo ga ke ise im kakadan dan ka bagwai mun kun barkar yanwo don duke raino barkar yanwo su dumi hal ni wani ni kan bagwayo ni gimbon na fa min baba na fa min nya na fa min nyaiza na fa mu ba ko na fa amma ni di barkar yanwo din Ici euh, prend fin cette émission, mais avant de finir, euh, écoutons plutôt la chronique d'Olivier parce qu'on ne peut pas l'oublier et on revient juste après pour conclure. Ouais, c'est le moment le plus fun de la semaine pour moi, le moment de la chronique. Toujours heureux de vous retrouver pour la chronique de ce soir. Et ce soir, c'est quand même avec peine que je vous retrouve pour cette chronique. Loin de chez nous, au Togo, il y a de cela quelques semaines, les attaques terroristes n'étaient qu'une menace. Mais le 11 mai, un communiqué du gouvernement togolais a fait cas d'une attaque terroriste au nord Togo. Une attaque qui a coûté la vie à huit membres des corps habillés. Eh bien, sur les réseaux sociaux, ce fut la consternation et l'indignation. Un sentiment de tristesse s'est emparé de la toile. Que ce soit sur Facebook, Twitter ou dans les groupes WhatsApp, les internautes en ont parlé. Mais au-delà de cette consternation générale qui est observée sur les réseaux sociaux, il faut le rappeler que certains chercheurs ont déjà alerté sur une possible attaque dans le golfe du Guinée. Des pays comme le Bénin, le Togo ou encore la Côte d'Ivoire viennent de confirmer cette thèse expansionniste des attaques terroristes en Afrique occidentale. Amis auditrices et auditeurs, maintenant plus que jamais, la lutte contre le terrorisme est une lutte globale. Une lutte globale dans le sens où les pays du Sahel ne sont plus les seuls à faire face aux attaques terroristes. Une lutte au-delà des frontières et des considérations territoriales. Eh bien, quand les politiques se penchent sur les questions globales, au niveau micro, la collaboration des populations, le refus de céder à la peur, la culture de la paix et la tolérance sont les maîtres mots d'une société, de notre société en proie au conflit. C'est la fin de la chronique de ce soir et comme toujours, même si la situation est tendue, paix, lumière, amour sur vous. One be love. Bye bye à la semaine prochaine et surtout, prenez soin de vous. Chers amis, Irsabar de Souro 40 au dos pendant ces 35 minutes euh, sur le zone de nos 52 radios euh, partenaires partout au Niger. Surtout restez câblés à travers nos radios partenaires pour écouter les informations qui vous parviennent du studio Kalangu. Merci vraiment à vous pour votre patience et on se dit euh, au week-end prochain. Alors, bye bye.